أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da ثلاثة ga manzon Allah sallallahu alaihi عليه وسلم barkanmu da addu'a a wannan dare na ranar talata kenan ko wucewar wunin talata a daren laraba daya ga watan daya watan almuharram bayan jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda take da shekara 1443 wato yau farkon wani sabuwar shekara kenan ta musulunci daidai da goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ilaliyar annabi isa a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa sannan mun tsaya a aya ta saba'in da shida na jin ko? na tashi a aya ta saba'in da bakwai na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب لولا Allah yana yin bayani a cikin wannan sura mai albarka a wannan gaba dangane da abin da ya shafi jihadi wato yaƙi ƙoƙarin daga addinin Allah ya fi komai girma da mulki da matsayi a rayuwa shine ma'anar jihadi ba wai a je a yaƙi mutane ba a karkashe mutane ba shine manufa ba a canza aƙidar mutane daga bautar wani Allah ta koma bautar Allah a canza ɗabi'un mutane daga al'ada zuwa addini a canza manufofin mutane daga nufin wani zuwa ga nufin Allah wanda umarni ya bada yake yi wannan ku yi jihadi ko ku yi yaƙi don addinin Allah ya sama suwa za ku yaƙa waɗanda suke sai da suwa ne ne waɗanda za su yi wannan yaƙin waɗanda suke sai da wannan rayuwar wato ainihin ta duniya ma'anar su suke wato ainihin ba da rayuwarsu suke ba da wannan rayuwar ta duniya da komi nasu don mai don samun lahira don neman lahira to su ne allah yake umarni su yi yaki. ya ce duk wanda ya jihadi don ɗaga addinin allah aka kashe shi wato ya shahada ko aka yayi shi aka fi ƙarfin shi to allah yake za mu zo mashi da lada babba Allah zai ba shi lada babba ba don lada yake yi to Allah zai ba shi lada Allah yake kwadatarwa don menene ba za ku yi yaƙi ku yi jihadi ba don ɗaga addinin Allah don ceto waɗanda suke masu rauni alhali Allah yake cewa masu rauni daga cikin maza da mata da yara waɗanda kafirai suka tsare su daga yin hijira suka hana su suna yin wannan addu'a suna cewa ya mu, suna cewa ka fitar da mu daga cikin wannan azzaliman alƙarya wanda mutanenta suke azzalimai ya Allah ka sanya mana mataimaki daga wajenka ya Allah ka sanya mana mai agaji daga wajenka abdullahi bin abbas ya ce ni da mahaifiyata muna cikin su suwa kenan masu rauni waɗanda ke wannan addu'a rabbana akhrijna min min hadhihi alqaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira kuma Allah ya amsa addu'o'in waɗannan <clears throat> sai ya hore ma wasu daga cikin su fita daga makka wasu kuma suka wanzu a ciki har aka zo aka bude makka wannan ba shakka nasara ce Allah ba yadda wanda yake yin addu'a Allah ya ce su ne waɗanda suke yin yaƙi don ɗaga addinin Allah wato su muminai sannan kafirai fa suna yin yaƙi ne don ɗagutu don shaidan don cimma biyan buƙatar siyasarsu don cimma biyan buƙatar ransu don duniyarsu shaidanu don wannan suke yin yaƙi don haka sai Allah ya ce ku mumine ku yaƙi waliyan shaidan masoyan shaidan masu taimaka ma shaidan ku yaƙe su lallai makircin shaidan game da mumine mai rauni Allah ya ce mai mai rauni kenan kaidin shaidan da mutanen shi duk masu rauni ne akan mumine da haka mu zai hana ku yaƙe su inda muka tsaya kenan a lokacin da ya gabata ayoyin suna magana ne kan wa zai ba da rayuwar shi dan addinin Allah ya sama Allah yake alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum alam tara baka gani ba wannan mamaki ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa baka gani ba kai annabi Muhammad ko kuma baka gani ba kai mai saurare ila allazina qila lahum zuwa ga waɗanda aka ce masu kufu aidiyakum ku kame hannayenku daga neman yaki daga buƙatar Allah ya kawo yaki domin ku rama muguntar da kafirai suke maku da takura wadda suke maku kuna neman Allah ya kawo yaki ku kame ku daga roƙon Allah ya kawo yaki wannan wasu jama'a ne cikin babai lokacin da suka yi suka nufaci su mai da martani a kan kafirai don mugun abin da suke gana musu na azaba sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce kufu a yi ku kame hannayenku daga roƙon yaki ku kame bakunanku daga roƙon yaki babu wa aqimu salata abinda za ku yi ku da sallah Ka sai ku roki ba ku yi sallah yadda Allah ya ce yi sallah yadda manzon Allah ya sifanta ta wa atu zakka sannan ku fitar da zakka daga cikin dukiyoyinku lokacin yakin na nan tafi falamma kutiba alaihim alqital lokacin da aka wajabta masu yin yaki idza fariqun minhum sai ga wasu jama'a daga cikin su yakhshawna an-nas suna jin tsoron mutane kafirai suna jin tsoron azabar mutane kafirai ka khashiyatin lahi kamar yadda suke yin tsoro suke jin tsoron Allah aw da khashiya ko ma mafi tsananin tsoron da suke jin tsoron Allah haka suke jin tsoron mutane to ina neman yaki kuma na dafu sai Allah yake cewa yake ba da labarin abin da suke yi wa sai suka ce dan koke da tsoron mutuwa rabbana ya mahalicinmu lima ka katabta alaina alqitala dan me ka rubuta mana yaki dan me ka tilasta mana yin yaki yanzu laula akhartana ina ma da ka jinkirta mana mana ila ajalin qaribin zuwa ga wani dan lokaci kusa sai Allah yake ma annabi Muhammad ce masa kul ka ce masu mata'ud duniya dan jin daɗin rayuwar duniya fa wannan abin da kuke jin daɗi da shi a wannan rayuwar qalilun kaɗan ne kadan ne kwarai in aka kwatanta shi da zai kare sannan abin lahira ba zai kare ba za ta lalace abin lahira ko bai lalacewa ba ta daɗewa abin lahira ko dindindin ne don haka dan abin da kuke gwangwajewa da su yanzu kuna jin daɗi ɗan kaɗan ne wal'afiratu alhali sakamakon lahira shine aljanna khairun shi ya fi alkhairi limanista fa ga wanda ya ji tsoron azabar Allah ya bar saban Allah ya bar lalaci ya bar cin amana ya bar ƙarya wannan abin matabbaci ne wala tuzlamuna kuma ba za a zalunce ku ba ma'anar shi ba za a rage muku komai na ayyukan ku ba fakilan ko da gwargwadon wato wannan tsaga wannan fata ta bayan kwaye da biyu ko da gwargwadon wannan ba za a rage muku ba wani shi ne yan fatar idan ka ci dabino jikin ƙwallon akwai wata fata wanda ta rufe ƙwallon? ita ce fatiyu to ko da wannan dan ƙaranci aka yi wannan ko da ƙasa da haka Tun da Allah ce inna allaha la ya yuzlimu mithqala dharra Allah baya rage ma mutum ko ya zalunce shi abin da yayi mai kyau ko mara kyau ko da kwatan kwatin zarra ita ko wannan fatil din ba ta kai zarra ba ai ta fi zarra yawa ta fi zarra fadi zarra ba a ganinta sai an sa majibin likita tukunna sannan a ganta wasu malamai suka ce abinda ake ce mazar shine abinda da safe rana ta fara fitowa kale ka wundo wannan kwayar da kake gani tana tana fita tana abin nan wannan ya kore-kore da take tashi su ita ce zarra to ko da kwatankwacin wannan allah baya rage maka duk abin da kai mai kyau ko mara kyau za ka gan shi dalla-dalla da haka nan mai tsoron yaki alhali duniya ba za a zauna ba sai ɗan lokaci kaɗan daɗin ma ɗan kaɗan ne قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى خير لمن اتقى wasu malamai suka ce a wannan shine zare wanda wanda yake tsakanin wannan ƴar tsagar ta dabiru wannan ɗan da yake a ciki shine fakiri wanda yake a cikin ƙwayan ƙwallon dabina suka ce akwai abu uku ga jikin dabino kowanne kuma Allah ya faɗi shi akwai qitmir akwai fatil akwai naqir qitmir fatil naqir wala yuzlamuna naqira ko suka ce wannan naqir din an gama da fatil yanzu an yi bayani shi to naqil wannan tsagar karama wadda take a bayan kwallon dabinan tsagar ita ce naqil to sannan ita wannan dan dan dan zalan da yake a cikin tsagar shine me shine wannan abin da aka lissafa fakil kenan to qitmir fa <clears throat> shi kuma qitmir Shi ne mai wancan abin da aka faɗa fatar wannan ya abin da ya lulluɓa kwallon haka nan malamai suke faɗa to ko da wannan allah ba zai zalunci mutum ba in mai kyau ya yi ba zai rage mai ba ya ba wani ko kuma ya ga bai gan shi ba za ka ga komai in mara kyau ne haka to don haka wato ayar tana nufin fajahilu ayyuwal mu'minun masu imani ku yi ƙwazo wajen daga addinin Allah Allah zai rubuta muku matuƙar da nufin Allah a cikin ayyukan nan aina ma ta kunu duk inda kuka kasance a rayuwa a aiki a matsayi yudrikumul mautu mutuwa za ta rike ku duk inda kuke mutuwa za ta zo ta rike ku ta kan walau kuntum koda ko kun kasance fi burujin a cikin ganuwa ganuwa ganuwa mushayyada kankararra tsararra irin ginin da ake ce ma mahadi katuri wato gini ne ma ana ruwa ma sai dai sai dai ka fito ka ji ka ga an ruwa dan ciki baka jin me ake yi ko da kuna cikin irin wannan ita mutuwa ba zai gagare ta ba ta shiga mala'ika da aka yi mala'ika zai shiga cikin wannan ginin an kulle da aka yi kai na shigo mutum da bai iya shiga to sai aka yi mala'ika ya shigo sai ga mutum ya shiga ya kulle kofan ma sai dai dan adam ya sassare ta sannan shi ya iya shiga amma ta ya aka yi mala'ika ya shiga ciki ya je ya ɗauko ran kun kuma ba ku iya shiga ba saboda ya kulle sai da aka tara kofar yana nuna mala'ika fa ba abin da yake gagara shi saboda shi yana cikin sojojin Allah inda ba ka tsammani duka ubangiji yana nan yana daukar komai ashe kai ba kowan kowa bane ne. za ka tafi a lokacin da baka yi niyya ba in dai Allah ya yi niyya za ka tafi a lokacin da mala'ika ya zo in dai Allah ya aiko shi ko kai ka aike shi ko an aike ka ko ka tura ba ruwan Allah da kai ka tura kai za a turi don haka walau kuntum ko da kun kasance fi burujin a cikin gine-gine manya-manya ko ganuwa mai mushayyada waɗanda suke ƙararru manya-manya maɗaukaka wannan kada ku ji tsoron wato ainihin yaki don tsoron mutuwa don tsoron mutuwa kada ka ce kana jin tsoron yaki to ai sai ka shiga gidan kuma mutuwar ta zo ta dauke ka wa in tusibuhum hasana Allah yake su munafikai da suke gudun yaki idan wani kyakkyawan abu ya shafe su aka samu kyakkyawar damina mai albarka aka samu yalwar arziki aka samu ganima yaqulu sai su rika cewa hadihi min indillah wannan daga Allah ne in abu yayi kyau daga Allah ne ko in ko bai yi kyau ba to sai su lika mu sai su lika mu wani kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين daga cikin mutane akwai wanda suke bautar Allah akan shakku in abu yayi kyau to muna tare da addini in ko bai yi kyau ba ka kauce tirida daga cikin mutane akwai masu irin wani fa in asabahu khairun idan alkhairi da wadata da ganima suka samu itma annabi sai natsu da wannan gurin ya yadda addini addini wa in asabatu fitnatun idan ko fitina jarraba rashin lafiya karayar arziki mace mace raunuka suka same shi in qalaba ala wajhi sai juya ya canza layi ya kaki addini sai Allah ya ce irin wannan khasirar duniya wal akhirah ya taɓe duniya da lahira zalika huwa al-khusran al-mubin wannan kuma shine bata bata mabayyani karara bata ya fito wato baya yi domin Allah sai in ya samu duniya to lokacin za a yi abu wannan hali ne na munafukai Allah ya tsare mu da wannan mugun hali Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'a idan kuma mugun abu ya same su fari jarrabawa kashe-kashe ko raunuka aka yi masu ya kulu sai su rika cewa hazihi min indik wannan daga wajen ka ne ya muhammad sai ni ka jawo mana wannan matsala ba Allah ya kaddara su ga duka a'a muhammad ne sai a jingina mu ne kul sai Allah ya ce ce masu kullum min indilla. kowanne daga cikin waɗannan kyawawan abubuwan da suka same su suka ce madalla da waɗannan miyagun ayyuka jarrabawa da suka same su suka yi min indillahi Allah ya kaddara su daga Allah ne kowannen su Allah ya kaddara daga Allah kama li haula'i qaumi sai Allah yake me ya samu waɗannan mutane ne la yakaduna yafqahuna hadisan ba sa kusan fahimtar ba sa kusantar fahimtar maganar Allah maganar da ake tura masu ana yi masu wahayinta daga Allah kai tsaye zuwa mala'ika jibril zuwa ga annabi Muhammad sai annabi muhammad ya gaya masu kai tsaye don me ba ta fahimtar wannan zance don me in ji allah ashe wannan rashin fahimta ne rashin fahimta ne ashe in alkhairi ya samu ka yadda in kuma shari'a ya samu a dinga koke yanzu ana koke ana koke can ana koke nan ana koke kusa ana koke nesa ana koke don me dan masifa ta kamu ta rashin zaman lafiya masifa ta kamu ta talauci masifa ta kamu ta rashin aiki masifa ta kamu ta bala'o'i daban-daban ga sunan a cikin ƙasa don me don abinda muka jawo mutane ne suka jawo da hannu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ma ya'fu an kathir Allah yake duk abin da ya same ku na wata masifa na jarrabawa fabima katabat aydikum saboda abinda hannunku ya aiwatar ne sannan wa ya'fu an kathir Allah ma yana yafewa da yawa idan ba dan yana yafewa da yawa ba da abin ya fi haka kuma ko yanzu abin ba ba za a ce ya tsaya kenan ba in dai ba mu tsaye da sabon Allah ba mutane ba tsaye da sabon Allah ba aka yadda da munafirci da ƙarya da cin amana mutum bai yi karatu ba sai ba da kuɗi ya ce ai yayi karatu ga ma irin aa bb cc da yake so a rubuta mai a cikin a cikin certificate nashi saboda ne ya ba da kuɗi kuma in ya je makaranta sai ce shi ne wannan kokari shi ne don allah gaskiya ce ko ce ƙarya ce idan ma'aikata kaza ministry kaza ta fitar da kuɗi sai a ce wani zai sa hannu wani zai sa hannu wani zai sa hannu wajen sa hannu din nan sai ka wawuri wani abu ka shi, ko ya wawura wancan ma shi ma ya wawura wancan ma shi ma ya wawura duk sai abin ya zo an wawure shi don Allah wannan gaskiya ce ko cin amana ne cin amana ne yanzu wani abin yana gudana ko baya gudana to kuma haka za a yi da wane da wane da wanke duka suna yin aiki a rubuce amma fa ba sa yin aiki a practically ba sa aiki a aikace ba sa aiki ba sa gurin aikin amma suna ganin alat duk wata inda yan yi albashi suna gani suna yin aikin ba sa yin aiki yanzu wannan cin amana ne ko ko rikon amana ne cin amana ne to wannan abin akwai shi a cikin kasar mu yana da yawa yanzu haka za ka je ka ga malami a makaranta bai cancanta ba haka kawai bai san abin da zai koya ba amma yana cikin makarantar wai shi koyarwa yake saboda irin wannan ne ya kai haka za ka samu likita ya je yana ba yana description na magani ga ainihin patient mara lafiya to amma bai san abin da yake yi ba in ka je ka kai mai sai ya yi sacin wai a waya zai yi sacin wai ya jiba, wai abin da zai rubuta maka wani hakan ma sai ya rubuta maka shirme ciwo daban da kyau magani daban shi ya sa sai a daɗe wani bai warke ba a daɗe magani daban aikin da ake yi daban da ka kai wata ƙasa Allah ya dafa maka shi likitan can zai ce abinda aka yi aikin banza ne magani daban ciwo daban haka fa muke tafiya yanzu dan Allah wannan cin amana ne ko rukon amana to a haka sai Allah ya taimake sannan banda masu zuwa wajen boka kana da mutum babban riga da komi da kuwa riga har da hula amma ba naka bane ba mai imani bane wanda yake mu'amala da bokaye ne ma wannan cin amana ne ko rikon amana ne ha cin amana ne Allah ba zai yi da wannan ba Allah bai yi kwakwalwar ka don ka gamsu da wani ba sai don ka gamsu da shi bai yi kwakwalwarka da zuciyarka ba don ka sa wani abu sai don ka sa kayan Allah ciki Yai, to yanzu kai ka ɗauki ɗanka bayan kai ka ɗauki kanka sai ka je ka kai ma'arniya kafira muguwa ko kuma kafira sai ka kai masu su ne za su kulan maka da ɗanka su koya mai fitsara wai don ya ji turanci kaɗai yanzu don Allah wannan cin amanar Allah ce ko rikon amana cin amana ce ma'aikata masu ba da kariya ga wato ainihin mutane su ba wato ainihin junansu kariya su ba fararen hula kariya su ba gwamnati kariya su tsare doka dole a yi su ne za a je a kama mutane a kama dabbobinsu a kashe wasu sannan a kame waɗanda aka kama a ce sai kun ba da miliyan kaza bayan sun je sun kai miliyan kaza wai don a tako nasu an ba su miliyan ashirin to miliyan takwas ta jami'an tsaro ce don su masu su rika barinsu suna yin kundi. yanzu don Allah wannan cin amana ce ko rikon amana ne to a haka sai Allah ya gyale mu ba zai sauka mana da bala'i ba muna saba mai kuma sai gyara mana haka ake yi haka dan haka aka yi Allah cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna ma uridu minhu illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun bana nufin ku kawo mani komai ban zan ku tara wani abu ban kawo ku dan ku nemi dukiya kadai ba a'a dan ku bautata ma Allah wa ma uridu an yut'imun ba ka kunai ku ciyar da ni ba Allah ai bai bukatar komai na kai ne ke bukatar komai a wajen shi sai ce inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine fa mai yawan azurtawa sai kaga ya turo maka idan ka tsaya wajen shi sannan kuma zul quwwatil matin shi mai karfi karfin mai karfi don haka in ka kiya wallahi dare ɗaya Allah ya kalla ka ba komai bane ba wani gagararren abu bane a wajen Allah wannan cin amana ce wanda aka lissafa ɗin nan babu ranar da za a bar waɗannan abubuwa sai Allah ya lullube mu da rahama babu lokacin da za mu ci gaba da saban Allah kuma Allah ya yalwata mana ba zai yiwu ba mutane sun gyara to shi ke ya Allah magwayi da daukaka ya dafa sai ka ga ya mai da komai ya koma normal to amma ya za a yi ta ina da mai kan sa mutum ya ji tsoron Allah ilimi to shi ne aka ci amana shi ilimin Allah sai mutane suka watsar da shi suka kawo ilimin neman kuɗi ilimin da za a samu kuɗi kaɗai bokon da kake yi ba abin da za ka yi ba wanda zai maka tambaya da boko a lahira ba wanda zai tambaye ka what is your name ha what is your job me kai me aikin ka babu wallahi a za a tambaye ka ne da abin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka iya kuma sai ka gane abin da aka ce kuma ka ba da amsa da irin abin da kai ka ce ai kai ka fifita kayan duniya ne akan na Allah dole ka faɗi gaskiya yadda a kai haka za ka faɗa ba wani kwalo-kwalo a ranar Za ka sai ka san me za ka baiwa Allah me za ki baiwa Allah amsa me za ki fidda kanki da shi na gari ne za ki fidda kanki da wannan ba na gari ba ne haka ba za ki iya fidda kanki da wannan ba to wannan yana cikin halayen 'yan duniya wanda ainihin suka fifita kayanta a kan na Allah shi ku Allah shi ya sa yake tambaya wai mai ya samu waɗannan mutane ne munafukai, wanda ba sa kusa da fahimtar maganar Allah wanda ake jefa musu Allah ya dafa mana mu fahimci maganar Allah ne aiki da ita wanda ya fahimci maganar Allah bai tsaya yi aiki da ita bai fahimta ba da ya fahimta fahimtar cikakka da ya tsaya ya kula da kayan Allah to don haka bai yi ba ke bai fahimta ba wanda aka ce aka ce mai za a yi jarabawa gobe kuma yana karanta wato ainihin karatu ne mai tsada yana za a yi jarabawa kan gado kuma haka aka koya mai sai ce bari ya je karanta ahalari to ai duk cikin shi babu gado sai ce ai duk ɗaya ne wannan ya fahimta bai fahimta ba amma ya sha mamaki sai ya faɗi ya sha mamaki zai gane ko to haka wannan jarabawa ce da ake ciki ana za a jarrabe ka za a mutu ka gyara tsakaninka da Allah da bayin Allah ina sai da ya mutu tukunna ma'anar shi bai fahimta ba amma kuma ai ya ji to dan mai bai tsaya ya fahimta da kyau ba ya yi aiki da kyau saboda bai gaskata abin yadda ya kamata ba wannan kuma ai ba mafita ba ce ya Allah ka dafa mana kai mana arzikin fahimtar kakonka yadda ya kamata da kuma aiki da shi yadda kake so sai Allah ya ce mu Allah ahadin fa min Allah ya kai annabi Muhammad duk abin da ya same ka domin shi yake ma magana ana nufin daidaikun al'umma wanda ba shi ba shi ne lamiri na ɗaya ma asabaka duk abin da ya same ka min hasanatin na alkhairi na rayuwa na ci gaba na wata kujera na wani ci gaba na wata ƙaruwa fa Allah wannan daga Allah ne ya zo maka falala ce kawai daga Allah saboda biyayyar ka da kake ma umarnin Allah Allah ya jarrabe ka da wannan abu mai nagarta don haka kakka bar biyayya ga Allah sababin samun wannan shine wato ainihin biyayyar ka ga Allah wa asabaka min sayi'a duk abin da ya same ka na jarrabawa na mummunan abu shine sayi'a jarrabawa rashin lafiya rashin wani masoyi rashin wani abin da kake so rashin wata dukiya kamin fita wannan daga kanka ne ya zo maka ne sababiyar barin abin da Allah ya umarce ka don haka sai ya zama wajibi ne kada ka bar biyayya ga Allah wajibi ne ka lizinci bin Allah don gudun jarrabawa wa naka, Allah ya ce ma annabi Muhammad mu ne mun turo ka ne linnati ga mutane rasulan jakada manzo domin ka shiryar da su zuwa ga abin da zai tseratar da su daga kowace matifa. idan sun kiyaye umarnin Allah wanda Allah ya wajabta masu wanda shine sababiyar cin nasara shine sababiyar nasara a lahira rayuwa mai kyau a nan duniya sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah kuma ya isa mai shaida ne akan jakadancin ka Allah ne ya turo ka tabbas man yuti'ir rasul man yuti'ir rasula duk wanda ya da'a ga manzon Allah faqad ata Allah to ya yi da'a ga Allah to me da'a ga manzan Allah yanzu manzan Allah baya nan to me za a yi ma da'a ya zama an yi ma manzan Allah da'a na abinda manzan Allah ya zo da shi Shi ne za ka bi ma manzan Allah da'a me manzan Allah ya zo da shi Alƙur'ani? cikin shi akwai bin Allah sannan da abin da yake bayanin alkur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin biyayya ga abin da manzon Allah ya faɗa biyayya ce ga manzon Allah ka duba ka gani sarki ya yi magana ya ce jama'a ku riƙa yin azumi uku a cikin kowane wata wanda ya bi wannan magana ta sarki yana son sarki ko yana biyayya ga sarki na'am yana kan sarki kuma yana biyayya ga sarki jama'a sarki ya aiko ya ce ku daina saba ma Allah sai yana saban Allah sai ya bari wannan mutum za a lissafa shi cikin masu san sarki da biyayya ga sarki kwarai domin sarki ya yi umarni da abin nazarta wanda ya saba mashi ma ya saba ma Allah don haka nan biyayya ga manzon Allah shi ne biyayya ga sakon da manzon Allah ya zo da shi abinda manzon Allah ya faɗa wa qad afa Allah wanda ya wannan yayi a ga Allah wa man tawalla wanda ko ya kauda kai daga biyayya ga Allah da manzon Allah sai zama bai himmantu da komai ba sai abinda ya sanya ma zuciyar sai Allah ya ce ba ma kai annabi Muhammad kar ma ka damu da shi fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka ba ka zama mai kula da shi fama Allah yake cewa wanda ya yi da'a ga manzan Allah ya yi da'a ne ga Allah wanda ya kau da kai daga yi ma Allah da'a yi ma manzan Allah da'a wannan kai ya dame ka ba mu turo ka ka zama mai kiyayewa ba mai kula ga ayyukansu kawai Allah ya turo ka ne mai gargaɗi mai gargaɗi mai ainihin faɗakarwa kaɗai Allah ya turo ka ba ka da iko sai ka tilasta ma kowa ya zama nagari ya nuke tsotsar wannan ba aikin ka bane aikin Allah laisa alayka hujahu walakin Allah yahdi man yasha sai Allah yake cewa wa yaqulun suna cewa ana nufin munafukai waɗanda suke roƙon yaƙi in aka rubuta musu yaƙin kuma su janye suna roƙon Allah laula a na ila jirgin fari. Allah yake suna cewa yayin da suka zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu al'amarin mu baki ɗaya biyayya ce a gare ka abinda suke faɗa da baki ko da baki dan zakin baki can Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujun sai Allah ya ce qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna Allah khabirun bima ta'malun suna rantsuwa da Allah iyaka kokarin rantsuwar su iyakar rantsuwa manya manya rantsuwa suke yi cewa me la in amartahum la yakhrujun wallahi idan ka umarce su su fita wajen yaki za su fita sai Allah ya ce masu ya ce ma annabi Muhammad kul la tuqsimu ka ce masu kada ku rantsa yayi ba bukatar sai ku rantsa ta'atu ma'rufa kawai ku yi da'a da'a ne al'amarin ku wadda take sananna da'a da'ar ma tana da sifa ba da'a ta baki ba banda zuciya a'a ta zuci da baki da gabbai duka wannan ita ce da'a ba wanda za a faɗa a baki ba ana rantsuwa amma a wufi yana nuna cewa alamar munafikai shine rantsuwa kuma a kan ƙarya saboda suna so su kare kansu da wannan rantsuwa sai Allah ya ce wa idza barazu min indika idan suka fito daga wajenka sun bar wajen annabi inda suke ce mai fa al'amarin mu gare ka kawai da'a sai Allah ya ce idan suka fito daga wajen ka bayyata fa'ifatun minhum fa'ifatun minhum wasu jama'a daga cikin su bayyata sai su dabbara su tsara ghairan da zai wani abin da kake fadi masu sai su tsara wani abu daban ba wanda kake faɗa masu ba da daddare za su tsara su tsaya su tsara su yi mutum su faɗa wallahu ya sai Allah ya ce Allah fa yana rubuce ma yi yubayituna abinda duk suke tsatsarawa da daddare Allah yana rubuta abinda suke cancanzawa na maganganunka Allah yana rubutawa a cikin ayyukansu kuma ubangiji zai umarci mala'iku alhafaza da rubuta abinda suke aka wakilta su a kai na bayi kakaf suna nan suna rubutawa Allah ya ce wa inna alaikum لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هلا هنا ده مثلا مربوطا اكونت كوا هلا يا جيرشي ماي ملائكه هنا رمجاوا ملائكه غدابي كما يدعي الله يجي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم Allah yana da masu bibiyar ayyukan masu bibiyar abubuwan da kuke yi gaba da baya suna kiyaye shiga umarnin Allah wannan kiyayewar umarnin Allah ne Allah ya ce ku je ku kiyaye su duk abin da suke yi ku rubuta duk abin da suke faɗa ku rubuta na haka za a baje maka littafin ka a wurin tashin alkiyama ya ƙara kitaba كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تاكا الله يتولو جكاد النبي محمد كما تقول shi ya kai duk wanda ya bace ya bace dan kai wanda yake shi ya fushi dan kai shi ma aikin kare zaka gani in ka so ka yi mai kyau in ka so ka ɓata duk wannan zai dawo a gare ka Allah ya ce wallahu yaktubu Allah yana rubuce ma yubayyitun abinda suke tsarawa da daddare a cikin takardun ayyukansu suke canzawa na abinda suka faɗa ga manzon Allah fa'atun al'amarin muda'a ne kawai sai su canza wannan abu da daddare to Allah yana rubuce shi ta hanyar mala'iku fa'arif anhum Allah ya ce ma annabi Muhammadu manta da su yi ko oha da su banza da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah tiqbi ka aminta da Allah shi kadai domin shi ya ishe ka wa kafa billahi wakila Allah kuma ya isa wakili wanda za a miƙa ma al'amari duka Allah ya isa yayi komai don haka dogara gare shi miƙa mai al'amarinka shi ne zai baka kariya shi ne wanda ya ishe ka Walla yana gaya ma annabi Muhammad haka sallallahu alaihi wasallam shi kan Allah ya riga ya kare shi ya ya isar da sako kuma ya rasu shi kenan abinda ya rage ni kai mun dogara ga Allah ko ka za mu saki Allah mu kama wani walmiya? mun mai da Allah wanda ya ishe mu wakilin mu da zai mana abinda ba ma iyawa ko ku za mu yi wasu dabaru wanda suke saban Allah ne da sunan mu samu kariya da sunan mu samu wadata da sunan mu samu ka, ka wato aini gaba ko kuma wani al'amari na duniya to wannan abin da ya rage gari ga dan adam kenan yanzu musamman musulmi wannan ya rage gare ka ka rike ko kada ka rike duk daya hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata cikin waɗannan ayoyi da muka karanta musamman wallahu ya yaktubu ma yi yubayyitun da aka karanta yanzu cewa akwai hadisi hadisin da imamu bukhari ya ruwaito tushe, imamu muslim ya ruwaito tushe. wato hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, inna Allaha lamma khalaqa al-khalqa lalle Allah a yayin da ya halitta halittu kataba bi ala nafsi Allah ya rubuta da hannun shi ya rubuta ma kanshi yace inna rahmati taghlibu ghadabi lalle rahmata ta rinjayi fushina rahmata ta rinjayi azabata Allah ya rubuta wannan wannan malam yace lafazin wannan na ibnu maja ne a cikin sunan Ibn maja a cikin hadisin wato rigima ta ko kuma ja'in ja tsakanin annabin Allah annabi Adam da Musa cewa wato annabi Adam ya kai Musa istafaka Allah bi kalam Allah ya zaɓe ka da zancen shi Allah ya zaɓi annabi Musa da zantawa da shi ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya zanta da annabi Musa zantawa sannan wa khatta laka at-taurata bi yadi ya rubuta maka at-taura da hannun shi wannan ya ambaci cewa bi yadihi anan nan ma bi yadihi anan gurin ubangiji kenan yana rubutawa shi ma yana rubutawa da hannun shi saboda girman wannan al'amari ko da haka ya sa mala'iku su rubuta wannan wakilci ne ba dan bai iya ba ba dan bai iyawa ba ba dan ya kasa ba ba dan an yi mashi yawa ba ne waye yawan balle yawan ya gagari shi Za ka ubangiji yana yin komai da hannun shi in kaga bai yi ba to wakilci ne ya bada ya fi wakilin sanin mai kenan domin shi ya wakilin shi wanda shi ne wanda ya wanda aka wakilta da wanda yake aikin da aka wakilta ya ce ya hadita sammai guda bakwai da ƙasa bakwai da abin da yake tsakaninsu ba don komai ba sai don gaskiya lallai kiyama fa mai zuwa ce lokacin tashin alkiyama kai ka kau da kai gare su kau da kai mai wato kyakkyawa ya kowanne cikin wannan ya yi mai sifa fasfahi safhal jamil a cikin suratu yusuf ya ce fasbir sabaran jamila a cikin suratul ma'ari ma ya faɗi wannan fasbir sabaran jamila innahu innahum yarawnahu ba'idan wa narahum sannan a cikin suratul muzammil ya ce ne wahjurhum hajaran jamila ka gani kowane alhajarul jamil asabarul jamil sannan asaful jamil musamman wannan ya faɗa a cikin suratul hijr fasfahi safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul dan haka ka manta da su masu irin waɗannan miyagun dabi'a wato mantawa kyakkyawa ka manta da su amma in suka dawo sai dawo a ci gaba da harka in ba su dawo ba kuma shi kenan ba za su iya rage ka da komai ba ba za su iya yi maka komai ba ka fi ƙarfinsu domin kai kana da kariya daga Allah su kofa babu da ka su a wajen Allah kada ka koma ana nufin kai kai ni mu ba ɗaya mu natsu da Allah sama da wani abu ko menene shi kuma kowane mutum ne shi ko da cikin shi ka fito babanka ne ka fi natsuwa da Allah sama da baban ka fi natsuwa da Allah sama da innarka domin da kai da ita duka waye ku Allah ne don haka Allah yana maka abin da ba za su iya maka ba za su iya maka wannan babu wani sarki babu wani mai kujera babu wani mai damara da ya isa maka abin da Allah zai maka to dan me ba za ka natsu da Allah ba shine yake cewa wa ala Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama mai wakilci wato wanda za a fawwala mashi al'amari duka Allah ya kai a mai al'amari duka na ka yi haƙuri ka mika ma Allah al'amarinka Allah ya faɗa a cikin al'amarin mu'minu ali fir'aun mumini ɗaya kwaya ɗaya can a cikin fadar fir'auna yana nan amma Allah ya sifanta shi da cewa ya tumu imanahu amma duk da haka ya fito yana masu wa'azi shi ɗaya ne fa hada kuma irin wannan a taqatuluna rajulan an kula rabbi Allah wa qad a bil bayyana jimin rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum na ne masu wa'azi don Allah in ba don amintuwa da Allah ba yaya za a yi yana cikin wannan abu shi ta ya fito yana a gensin yana nuna ba ra'ayi irin na masarautar ba wani ra'ayi daban wannan sai al'amarin amintuwa da Allah da dogaro ga Allah amma mai imani ribabir babi ribabbe corona ta kama shi yaushe zai iya fitowa ya kore barna ba zai iya ba saboda imanin nashi ba daidai yake ba Allah ya tsare mu yace fa satazkuruna ma aqulu lakum za ku tuna abinda nake faɗa muku wa ufawwidu amri ila Allah ina mika al'amra na baki dai zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad lalle Allah mai kula ne da bayi yana ganin kowa sai Allah ya biyar da wannan ayar yace fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai ko Allah ya kiyaye shi da duk sharrin da suka kulla yana cikin addu'o'in alkur'ani malamai suna faɗa cewa in kana irin wannan addu'a akwai ɗaya a guda biyu a cikin suratu al-imran ga guda a nan, to Allah zai baka mafita rabbana ighfir lana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سألا يبيو باين ونن آيردا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة هكذا كان حسبنا الله ونعم الوكيل muminai suka ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko sai Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah to nan ma yace da wannan ayar wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad sai Allah ya biyo da wannan ayar bayan ta yace fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab haka ka dogara ga Allah ya ishe ka dinga tura sakonni wallahi shine zai maka ba sai kai haram ba ba sai ka yi ƙarya ba ba sai ka yi ciwa-ciwa ba sannan Allah zai taimake ka in ka tsaya daidai ba wanda yake ba za a jarraba ka ba don a nuna imanin ka ga wasu amma Allah shi kan ya sani za ka daure ko ba za ka daure ba yau Allah ya jarraba wanda suka fi ka balle kai duk da girman manzon Allah Allah ya jarraba shi har sai da aka rotsa shi aka karya mai haƙori to kai ka kai ko sahabi balle a ce ba za a jarraba ka ba في الله يجيني أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا نعم الله يجي أفلا يتدبرون القرآن shin ba ka lura da wannan alkur'anin ne da abin da yake cikin shi na ma'anoni walau kana min indillah ai da ake daga wani Allah yake shi wannan littafin lawajadu da mutane sun samu ikhtilafan sabani kafiran mai yawa fihi a cikin wannan littafi da daga wani Allah yake da wani sarki ne ya turo shi da sai an samu kace na ce shan bambam, cin karo a cikin wannan alkur'ani amma babu sai Allah yake cewa wa idza ja'ahum amrun idan wani al'amari ya zo masu daga tawaga tawaga da annabi ya tura min al'amni na lumana ya zo ma waɗannan mutanen munafukai cewa tawagar da annabi ya tura ai kun samu nasara kai kun samu alasan barka an samo ganima an kashe kafirai sannan an dawo da abubuwan duniya idan wannan labarin ya samu munafukai awul khawfi ko kuma tawagar da aka tura annabi ya tura su je waje kaza an samu nasara a kansu an yi lagalaga da su an kashe wasu daga cikinsu idan wannan labarin ya zo masu a za'obi sai su fasa shi su yaɗa shi don me za su fasa shi don su raunanar da zukatan muminai sannan don annabi ya cutu da wannan labarin ya ji ba daɗi mun ga wannan shine halin munafukai sai Allah ya ce walau radduhu ila rasuli ina ma da ake sun mai da wannan labarin zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum su mai da wannan labarin zuwa zuwa ga ma'abuta al'amari daga cikin su masu hankali masu ilimi manyan sahabbai ahlul halli wal aqdi da sun mai da wannan labarin zuwa gare su wato da sun yi shiru ba su fasa shi ba la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke da ainihin bincike na ilimi ko ko waɗanda suke neman ilimi da sun binciko sun gano shi la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wato waɗanda suke bibiyar shi suna neman ilimin wannan labari da sun gano shin abin da ya kamata a yada ne ko ko abin da bai kamata a yada ba ne to amma da zuwa kawai sai suka fata sai suka yada sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falalar Allah ba da yayi maku da gyara al'amuran kuka kafin su baci da rahmar Allah da yayi maku da ya hana yaduwar jita-jitan munafukai lattabatun shaitana da kun bi shaitan cikin abin da yake umarta ku na alfasha illa qalilan sai yan kadan kadai daga cikin ku wanda Allah ya shiryar saboda hankalin su sai yan kadan daga cikin su wato ainihin daga cikin ku wanda za su tsira daga sharrin wato ainihin shaitan wato wanda wannan jita-jitar ba ta yi masu tasiri ba wannan ayar tana magana akan munin jita-jita kuma tana magana akan munin halin munafukai na yada jita-jita tana magana akan wato waɗanda jita-jita take masu tasiri su ne masu raunin hankali wanda da jin labari kawai sai ɗauka ya yada ba tare da an tantance ba ingancin labarin kawai sai ɗauka ya yada yana nan shi ne halin munafukai sannan kuma ba sa tantancewa da manufa don mai don su cusa rauni da tsoro a cikin zukatan masu imani sannan don manyan mutane su cutu da wannan yanzu misali yin wannan lokacin da muke ciki wani yana so ya aibata wani malami ko yana so ya aibata kasuwar wani dan kasuwa ko yana so ya aibata wani dan siyasa ko siyasar tashi sai shiga midiya ya ɗauki labarin ƙarya hadda hotuna na ƙarya wanda ƙila an taɓa yi can baya ba ga wannan ba amma sai ɗauko ya ya yaɗa don mai don ya cimma manufar shi irin wannan halin munafukai ne kai ma hankalinka ya kwanta in ka yaɗa domin wani ya ji wancan ya cutu wani ya gani wancan ya ruguje wani ya gani a kasuwar wane ta lalace kai ma hankalin kai kwanta taka matsalar na nan tafi abin zai zo ya same ka Allah baya zalunci duk wanda ya cuci wani a nan Allah zai ɗaukar mai mataki tun a nan ba zai bari sai an mutu ba sannan ya saka mai musamman wancan yana nan ko da kafiri ne yana addu'a kai musulmi sai kaje ka cuci wancan kafiri kafirin kuma yake Allah ka bi man haƙƙina ya Allah a yaushe a yaushe yake addu'a Allah ka bi man haƙƙina ka san ban yi wannan abu ba wallahi sai Allah ya ɗaukan mai mataki ai manzon Allah cewa yi addu'ar azza'a wanda aka zalunta tana sama tana shawagi ne ubangiji yana cewa wato ainihin wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci ne bai ce lalle sai wanda aka zalunta musulmi ba to ina ga musulmi wanda ya fi kafiri kima a wajen Allah ka ce ka sauki abin nan ka zage shi ka cimar mutunci don kawai ya kare to akwai labari hankalinka ya kwanta kai mata kamar matsalar tana nan tafi Allah ya tsare sai Allah ya ce mai da sauran lokaci kana duba nan gurin ni ban gani ba shi kai ke gani lokaci ya yi kyau alhamdulillah abubuwan da muka yi daidai allah ya kama mana ya karba mana kurakuranmu allah shi ya bai mana ya sa mu gama lafiya abinda muke fama da shi a cikin wannan ƙasa tamu ya allah ka ɗaukan mana mataki ya allah kada ka bar mu da wayanmu allah kada ka bar mu da iyawarmu, allah ka ba mu ikon mulkushe wannan wato ainihin miyagun ayyuka masu ikon mu Allah ka dafa masu ka hannunka a cikin gudanarwarsu ya Allah kada ka bar su da a kan wannan miyagun ayyuka da suke ainihin gudana a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka dafa mana Allah ka kawo mana zaman lafiya mai albarka kuma ka yi mana arzikin tuba da komawa managarta a wajen ka ya Allah kamar yadda suke Allah ka bai wa marasa lafiya mu lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya Allah ka kore mana talauci a cikin wannan ƙasa tamu da Allah ka kawo mana wadata mai albarka Allah ka kawo mana damuna mai albarka Allah ka yassare mana ya Allah albarka a cikin wannan damina Allah kada ka bar mu da wayan mu ka sa mu gama lafiya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta